Alhamdulillah, a saurara. Alhamdulillah, a saurara, a saurara da Allah. Dokta, Allah ya saka da alkhairi, dokta ya riga ya kaddamar, ko ce ya gabatar da malam domin ya hau bari a yanzu. Kafin malam ya hau, kamar yadda na faɗa mana da Allah akwai manya-manyan jigajigan harshakan malamai da muke tare da su a wannan wuri. amma duk Allah muna ba da haƙuri ne saboda lokaci ya ja ya kamata a zo a fara gabatar da abin da ya tara mu domin a sallami kowa da kowa amma ina amfani da wannan dama in sanar da mu cewa dattijan malami shahararren malamin nan da ɗaɗɗan malami sheik ahmadu mai ɗan ƙoƙo allah ya kawo shi muna tare da shi a wannan wuri ya kamata a san cewa malam yana wannan wuri Allah ya saka masa da alkhairi da sauran malamai masu ba da gudunmowa to yanzu insha Allahu Sheikh Muhammad Kabir Haruna Gombe zai hau wannan mimbari mai albarka a tare da malam akwai alaramma Ahmad Suleiman daga Kano shi zai hawo domin ya ji malam baki kafin alaramma ya hau muna ƙara sanar da al'umma cewa daga tsare-tsaren wa'azuzzuka da ƙungiyar jama'atu zalta bida wai kama da suna ta shirya ranar asabar akwai wa'azi ranar lahadi ma haka akwai wa'azi insha Allah ranar asabar za a gabatar da wa'azi ne a ainihin wato garin ɗan batta sannan za a gabatar da wa'azi ranar lahadi a garin malam da yardar Allah Allah ya samu dace Allah rama bismillah